assalamu alaikum masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya wanda kan bi waɗanda suke zargin an zalunce su yaƙi da cin hanci da rashawa kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu fara duba zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin saman bauchi da ke unguwar tsakuwa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Sabon shirin zai shiga jihar Bauchi inda wasu mutane mazauna filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi suka koka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Waziru Dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi filayen ne da shaidu da komai, amma Dogo ya turo da buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi. waɗanda aka a gidajen nasu sun kafa wata ƙungiyar neman haƙƙinsu inda suka buƙaci duk wanda ke da iko ya kawo musu ɗauki don an jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin yanayin damuwa wasu daga cikinsu ma sun yi zaman dirshan a gurbin gidajen da aka rusa jin wannan ƙorafi ya sa wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya ziyarci wannan unguwa ga kuma abin da aka shaida masa Malam Babangida Dillali. Malam Babangida Dillali. Na'am, na kai dai. To, me yake ciki ne na ga wannan wuri ga mutane cirko-cirko kuma wurin an rurushe. Me yake faruwa ne? Ni dai yana na tafi neman abinci a shekara na cewa an zo za a rushe gidaje. Na shi gidaje aka ce za a rushe gidaje. Ce ba notice ba kuma aka ce i eh, an fara rushe ma. Ana kore mutane da 'yan sana'a dukan mutane. mutane da suka tare a nan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fi ɗari uku ana ke faɗa. eh to kai kamar misali menene naka nan. gidana ne gidana ke da shi mai ɗakuna hudu kai ɗakuna biyar wallahi gidana faɗin su ya kai kafa tamanin bai ɗari tun wace kake wannan na kai shekara 18 ko 17 a nan wadan dan kai 18 ko 17 ina dan nan ya kai ko ka gaji filin ne ni saya ne walla da takarda ta agirin a hannun wanda na saya hannun su kuma sanan da nan ba su mutu ba mhm. da nasu wanda takarda ta da sahanin kowa da kowa da sahanin wanda suka sayar min da sahanin ya'yan su da shaidun sa ma da sahanin ya'yana da kai na kaina da sahanin yan uwana cikin takardun da muka siya fili ne ka saya ko ko a'a fili siya fili na siya na gina na kai shekara kusan takwas ina gina kuma ina gina hankalan a nan zan buga bulo da tare na gini da na gina gida ana osa dike to na saya eh, fili a nan ne kuma na yi gini an zo an rushe kuma ba gaya mun ba za a rushe ba notice babu komi da aka bani ina daki ne shi ne aka zo aka kira ni an kawo katakula ya saya da aka rushe gidana an ce alhaji waziri ya ce nan fili nashi ne shine ya zo ya rushe kawai a yi mun compensation na ba ni kudi da na yi gini da duka da duka da fili everything ina da record everything da na yi spending a nan assalamu alaikum suna na ali gambo ni mazauni ne a gurin nan sannan kuma ni ne sakatare na duka community din wannan all air street da yake muke zaune a ciki ni ma na ɗaya daga cikin wa'anda wannan ifla'i ya shafe su na mallaki wannan gurin ne ta fuskar saya a hannun masu gonakai na saya wannan fili tun 2008 lokacin da na zo na saye shi na saye shi a matsayin gona ne ma dan akwai gero a shuke na masu gonakin haka na saye shi sai da suka ebe abin su sannan na fara amfani da gurin ran talata ina gun aiki na ina boci ina aiki a boci sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara a ogos sun zo su gurin nan da damuna ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe da su da ma'aikatan kota haka suka fitar da mutane a gidansu kayansu wasu dumaman su ma yana kan wuta haka suka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukan su da su da iyalansu su ma'aikatan kota da yan sanda suka zo waziri turo su gurin nan waziri dogo a lokacin akwai wani matarsa mata da ciki wallaka suka suka cikin cikinta sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rayi aka yi suka fita aka zo aka rasa yadda za a yi bayan nan mutane suka komo gurinsu da suka zo suka nuna iyakarsu cewa su ga iyakarsu a lokacin ma mu duk gidaje mu babu a ciki mun tausa yan uwan mu muka je aka yi ta tashi har Allah ya kawo sauki a wannan lokacin wannan karan yanzu da suka zo sai suka ce kawai iba gaba daya duk inda gida ne yana gurin nan ka rage ko guda daya har sai an dangana da makabartar Christians sannan a tsaya suka zo su suka rushe yan sanda suka zo da makamu mai da life ammunition har harbi wallahi sai da suka yi suka harba tiyagas mutanen garin da anguwa sun yi da fifi sun zo domin su taimaka al'umma da suke gurin nan haka suka rinka harbi wallahi akwai yan da yanzu sun suma a take a lokacin akwai mai gidan da yana gidansa tsirara suka fito da shi yan sanda suka yi har yanzu yana asibiti tun ranar har yanzu wallahi baya fara magana ba sunana maryam yakub inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to me faru an cuce mu an walakanta mata an walakanta kananan yara mu sun shirya sun tafi makaranta sun ta ba su dan mun wasu su dumame sun ci sun tafi sun dawo sun ga gida fular sun rasa gidajensu wani abin wanda ya da boko haram haka aka mana shi a gurin nan yaro ya dawo ya rasa gunda zai shiga mata a waje a titi haka muka rika kwana a waje a guraren nan haka muka kwana malam wani irin zalunci ne wannan dan dai talaka ba shi da galihu shi to mu dai a tarihi da komai mu ba mu san babansa na da fili a gurin nan ba ba mu taba jin labarin cewa ya sai guri a nan gurin ba ya ce wai abokinsa ambasada jimba shine ya bashi wannan gurin akwai lokacin da lokacin gwamna ma yana gwamnati a jihar bauchi mutanen nan muka yi koke muka yi rubutu a kai gurin sai turo takarda lan ansabi akwai mutari duwala area land officer ya kawo takarda ya bashi reply cewa wannan guri ba na gwamnati bane ba aka tura gwamnatin jihar Bauchi gwamnatin jihar Bauchi muna zaune a nan ta aiko mana leta tana buƙatar mu zo za ta zauna da mu a wannan lokacin lokacin na dan gidan tara Ali shine kwamishina na nan a lokacin muka tafi ni a matsayina na sakatare da ciya madina da wannan malam baban gida muka je mu lan'an da muka je lan ansabe aka kila waziri bai zo shi ba akwai Haruna Barauningi wanda shine in charge da file din nan yake hannunsa wallahi tallahi billahi baki da baki muka da shi ya ce wallahi wannan guba na gwamnati ba ne ba a lokacin fayil din yana nan sai ka ga satifiket ma ba a yi satifiket a gundan ba sai 2013 shi kuma yana kilimin cewa tun 97 aka bashi filin nan wanda yake shaida mana da a ce ma sun san akwai wani shubar saboda ta bayan gida ma aka bi aka yi certificate da ma ba za a yi certificate din ba a lokacin ya bamu izini muka je aka dauko lauya da yake shari'a da wayancin mutane aka zo a gaban su ya jaddada masa cewa wannan guri ba na gwamnati bane Kwamishinan labaru na jihar Bauchi wanda lokacin da aka yi zantawan nan yana matsayin kwamishinan ƙasa da safiyo ne na jihar Bauchi. Yakubu Barauningi ya ce waziri dogo da ake zargi da murƙushe haƙƙin talakawa ya samu izinin yin haka ne daga kotu. Duk da dai kwamishinan ya ce iya labarin da ya sani kenan. Kuma ba wani dogon bincike da ya yi. In gwamnati ta ba mutum abinan fili mutane sun yi trespassing ya je ya samu kotu oda ko ce ba ta cire mutanen nan fa daga gudan ita ta demolition gudan oda din ta kai executing ko ba ka bani? ni ya fito abin da ka ga min kenan ko shi mutum nan ya ya je kotu kotu ya samu abin nan a matsayin ka na kwamishina. Ni rikotin na samu kina Abdulwahab. Haka. Cewa su wayannan su su wannan sun encroaching of eh. course an nuna mu evidence cewa wani abun ba ba wai yanzu bane tun lokacin North ne ba haka ba haka ba shi mallakar samu haka in shiga filinsa shi kuma je kotu kotu ta bada ya obtain judgment haka kuma kotu ta bada ta bada